اللهم إنا نستقدرك فضلك العظيم ثم أتينا أن أدرك أما بعد أين توقفنا أين توقفنا كتاب الوحي صفات عشرون كشي الباب الأول نعم الضابط الثالث القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله بلفظه العربي المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف القرآن ما في القرآن هو كلام الله shi ne maganin Allah subhanahu wa ta'ala ganin kana bukatar wani ƙairin da ya bambance ma wallau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nasila al-bahru qabla an tanfara kalimati ina da misli madada yau na ko gine ya fi kowane girma a wannan ai kwata ce wannan ko to ko birnana a ce za a yi ta ɗaukowa kadmai da birnana ta wada kana dangulowa kana rubutawa kana dangulowa za ka rubuta da yawa ko ka kullau kana bahar mai dadin ko wani kogi ya zama ta wada na rubutun kalmomin Allah ba sai kogin ya ƙare kaf ba kare kalmomin Allah To ka kaga lallai sai an kara wani kaidin ko yace to sai sai kara maka ce almunazzal wanda ya saukar nan wani kaidi ne to shi kansa munazzal din akwai da yawa akwai suhufi ibrahim wa musa akwai at-taura akwai al-injila ko wata na dawuda zabura sai ce maka ala rasulihi akan manzansa manzansa muhammad sallallahu alaihi wasallam dai ya fitar da wancan bi lafzihi al-arabi da lafazinsa na larabci shi ma nan kaidi ne yana da kyau ka gane cewa bambancin qur'ani da kuma abin da ya shafi qur'ani kamar ce qul huwallahu ahad wa zai fasara Ah, ya ka shiru manyan malamai kuma ai ba wai qul huwallahu ahad kace shi Allah ɗaya ne ko ko kace shi Allah ɗaya ne to kace shi Allah ɗaya ne ba qur'ani bane amma ne qur'anin qul huwallahu ahad wannan shine qur'anin saboda bi lafzihi al-arabi wannan tarjama fassara fassara kuwa za ta iya zama daidai za ta iya zama ba daidai ba ko wata za ta fi wata yin daidai ko kwatance ne da haka ba mafassara ba kawai har tafasir da ake samu sosai wani yana ɗauka duk abin da tafsiri ya ce ƙur'ani ya ce a wani lokacin mai tafsiri ne ke faɗa ka ce ƙur'ani ya ce mai tafsiri mutum ne zai iya daidai zai iya kuskure zai iya sa san zuciya zai isa shi an ci zai isa bidan an ci zai isa eh zalunci ba abin da ba zai iya sa ba ko ai kana ganin tafsirin da yawa a rubuta su amma sai ta kalura da wannan tafsirin ya sa kaza a ciki kalura ko in ya gana ma zai yi tafsirin sa na lugha kawai zai yi tafsirin sa na fiqh kawai zai yi tafsirin haka dai na tarihi kawai kowanne akwai abin da ya duba duk wani yana tasiri da wayewar mutum da fadin iliminsa da zamanin da yake ciki da yanayi da yake ciki amma qur'ani ko da yaushe shine qur'ani an gane bilabu bil arabi almuta muta'abbad bi tilawati wanda ake ibada da yin tilawarsa sabanin irin su hadisar kursiya ba ka bude sallah bayan ka gama fatiha kan zo hadisul kursiya ce ya ibadi inni haramtu bulma ala nafsi ina da zaka wannan bacin wani dole sai ka danyo alkur'ani ba za ka karanta hadisul qudsi ba na'am al-manqulu tawatur wanda aka rawaito shi da tawaturi هو ما رواه دم غفير عن دم غفير مثله من مدة السند إلى آخر السند إلى آخره بحيث تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب أبن دفهم جماعة تارور دنا جماعة سكر ويتو sanan wanda suke su daga gare su sun daga farko zuwa ƙarshe ta yanayin da ba zai yiwu a ce wani sun tattara gaba ɗaya sun yi wanzu Allah ƙarya ba ko sun tattara sun yi sun yi ƙarya ba me yake janyo wannan guraren da suke daban-daban ne ba wani ma wasu ba ba wani abin da ya haɗa su ba su nuna abin in common a tare kuma duk su abu guda ɗaya kuma lokaci daban-daban in ka samu wannan yanayin shakira kira da wannan tawaturi na san kuna tare da malam mai misalah za ku ji tawaturi fiye da haka Ita al-maktubu fil masahif wanda aka rawaito shi wanda aka rubuta shi a cikin littafin da muke tare shi mushafin da muke tare shi wanda wanda dai muke tare shi a cikin Qur'ani yanzu shi ne Qur'ani da yake da wannan definition din wannan kaidin kamar wani gwalo ne aka shi shiya an gane ba man wanda suka zo can daura ai sun ji labarin yan shiya suna cewa wannan Qur'ani da yake nan bai rubu'i na wancan ƙuranin nasu ba ko ko sun sun wancan ƙuranin nasu eh ragowar kaso biyu cikin ukun yana gurin mahari a can cikin sirja ba can karkashin kasa ana jira sai ya fito tukuni to shi ne aka ce maka al-maktub fil masahib wannan dai shi sai suna ce maka ma al-mabdu bi surati al-fatiha al-maktub bi surati ko wannan ƙari ne don a fitar da wancan abu ɗaya ne bai kawo nan ba shine al-mu'jizu bi lafzihi wa ma'anahu eh qur'ani yana i'jazi yana gajiyarwa da lafazinsa da ma'anarsa gaba ɗaya gagara ba don ya tona bangarorin gaba ɗaya albabu tsani nuzul qur'anul karim sauka alqur'ani mai gina wa fihi arba'atu dawabit sauka alqur'ani qur'ani sauka ba kirkiro shi akai ba ko saukarwa ce daga la yati al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid saukarwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala abwabul awwal nazala al-qur'an jumlatan إلى سماء الدنيا في ليلة القدر والآن يسو كأدم قلي زوا سماء الدنيا أشكي ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ودى للناس وبينات من الهدى والفرقان وإن آية سنة نتوى القرآن يسو كأدريمي البركة ودريمي البركة نشين يدري ليلة القدر دريمي القدر نكم من أشكين شهر خمي شهر رمضان تو الضابط الثاني ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الأحوال والأحداث في 23 سنة سنة كما يتجب رسوكوا كما زال الله صلى الله عليه وسلم مفرقا على الربيع وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وانا قرآن من سوكت دشي على الربيع دكي دكي في الله في الله دلا دلا سبولا نيكا كرنت الدمتاني على مكس سن سن ونزلناه تنزيلا laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida haka suka ce su kafir Allah ce kazalika kama ga dama lin sabbita bihi fuwar dan mu karfafa karshe waratalna wa tartila an gane da haka akwai hikima mai ya gurin saka da qur'ani daki daki dalla dalla daga cikin hikimomin hikimomin da yawa an kana so ka dalilta fahimtar ulumul qur'an wannan karatun namu ban muke ba ka fasara muke ba lokacin da za a tsaya sharhi ko tafsiri mu dauki abu ɗaya kawai na tadarruji daga cikin haka akwai tadarruji mai tadarruji sannan sannan gurin yin abubuwa giya kafin zuwa juni musulunci da bayan zuwansa laraba sun dauke ta kamar kusan kamar ruwa kusan kamar ruwa suka dauke ta ta zama jiki to ya ya yi gurin magance da gurin tarbiyyantar da wannan abu da farko sai ke cewa min samaratin nakhil bi tattaki والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا daga cikin 'ya'yan itatuwa na dabino da inibi kuna fitar da sakarin wani abin mai wa rizqan hasana da kuma arziki mai kyau ya ce sakaran sai ya shiru ya bashi a nakira ɗinsa ba wata sifa da ya masa ya ce rizqan sai ce hasanan kai in ka tsaya za ka zo ka ce to shi kuma sakaran ɗin fa ƙabihan kenan ko kaga an ji hankalin dai akwai lalle akwai wani katon question mark da aka dora sakaran din nan tunda an bashi babu sifa ko wasu malamai ne guda biyu ana ce ɗayan malam duk sunansa malam Musa to shi ɗan sai saboda baya dukan yara baya wasu yara suka ce masa mai imani <laughs> to shi kenan sai aka turo yarinya ta ta kirawo ɗayan da zai tace wani ana kiran malam musa ga kuma karɓa ɗayan sai ka fita sai ta ce ma kai mai imani to sai lokacin ya gane illar wannan inkiyar ga ɗayan ce a ah, to ni man da imani kenan to ga ya ce sakaran wani rizqan hasanun to rizqun din hasan to shi kuma can kabihun kenan nan akwai ga maka kai to sai a gaba yasalunaka an khaymul masi qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'un nas suna tambaye ka game da giya da shata Allah ya ce ka ce musu akwai ismun kabir zunubi babba mai girma a cikin su kuma sana akwai manafi'un nas wasu yan kayan amfani a ciki Baban bakka nan badan wani don wani baya gane sai a masa babban baki an sa masa kafin da ta ce ismuhuma akbaru min naf'ihima illar cikin su tafi amfanin cikin su yawa a ganin ma dumi hankali ya kamata ya fara shawarar lagiyar nan ya kamata a ta bayar da ita sannan kuma ya yi wani amana ta tabbata salatu an tumsu eh, kara ta sauka e ko za a sha giyar ka a sha lokaci ka a kusanci sallah da ita ka gane azhar da la'asar suna kusa da juna in ka sha giyar ka iya kaiwa la'asar kana mai to babu san giya yanzu kenan la'asar da magariba suna kusa da juna ka gane ma babu san giya magariba da isha suna kusa da juna ba lokacin da ya rage maka sai bayan isha ko bayan asuba ko kaga an rage maka shan giyar jikinka ya fara sabawa to da karshe kuma ba me ya faru sai aka ce innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqun min amal shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun to ba addinin musulunci bayan yayin irin yayin malam ah, matar bahaushe in yaro ya shekara biyu ba abin da ya sani sun nono ko ina dauke bincike shi kaga cikin sai tuli zai zai zama biyar ita ihu ta ba zai ihu ba ba mu darruji a cikin abu lokaci ɗaya kawai kika bincike shi to wannan tadarrujin ana bukatar sosai to ga wannan ya cikin tadarruji na hikimar ta shari'a to da an sauka da shi a dunkule wannan duk abubuwan su zama tare ba zai yi shi yasa sai da take to da addinin musulunci da manzo Allah ya ya ce mata mularba ka ku shagiya ka kaza ku kaza ku kaza da duka ba sun ce sai mun yi duk wata waya su gaba daya suna to man akhadha shay'an duf'atan wahida man akhadha al-ilma masalan ma musamman ilimi man akhadha al-ilma duf'atan wahida nasihu duf'atan wahida ka dauki ilimi gaba daya a dunkule sai kuma kamanta shi a dunkule da mun an shiga ran mai ake cewa taba da kari ka gani almuhim an gane wannan yana cin hikim neman sauran hikimomi kuma sai ya koma littafin ulumul qur'an abwabi uthalis awwalu ma nazala min alquran farkon abin ne suka daga cikin alqur'ani iqra ala rajih ko shine rajih in kana karanta usulul thalatha malamin ke ce maka Allah gabarta masa yace nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir manzo sallallahu alaihi wasallam an mai da shi annabi da saukar ikra bismi rabbikal ladhi khalaq amma da shi rasul mai isar da sako da saukar ya ayyuhal muddathir qum fa anzir da haka kuma wannan yana nuna mana muhimmanci ilimi farkon kalma ta farko dan sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan addinin message na farko shine ayi karatu ko ba umami guda ɗaya ba aka yi aka nana ta iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ka karanta karanta karanta karanta dan kanka ka karanta dan aiki karanta dan koyar da wani ka karanta dan neman lada المهم الضابط الرابع آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله دلنا جام كنا راجح أقول مالك كينا كو نقوم على تفضل قد ما قدنوا السارين يوا راجح كينا بام دلوك شغالي تكاتب سيري آخر ما نزل من القرآن أبن نسو كنا قرن شيء wahayin alkur'ani shine wattaqu ku tsoron yawman ranar da turja'una fihi za a maida ku a cikin sa ila Allah zuwa ga Allah Ba an ka maka hukunce hukunce an ka maka daidai an bayyana ma an kama ba daidai ba an bayyana ma an ce ka binan ka binan zaka je zuwa ga tsira zuwa ga aljanna in ka binan zaka je zuwa ga bata to baba baka ba kuma sai ka ce to me na karshe wannan na karshe wattaqu yawman kudu tsoron ranar da turja'una fihi ba tarja'una ba za a maida ku ba za ku koma banda za ku koma ne wani ba zai koma ku kana da option haka sai ka koma lahira ai ba ka jiwa amma turja'una fi haka za a dauke ka shi ya kai ka in ta girgice tana qaddimuni qaddimuni in kuma ta banza ce tana cewa ya wari wal iyad billah Allah ka kiyashe wala ce wata ku yawman turja'una fi ila shine karshen message da ya rufe الباب الثالث المكي والمدني المكي نسبة إلى مكة المدني نسبة إلى المدينة مكي والمدني قرآن ده يسوك قرآن دم مكة zai faɗa mana yace wa fi khamsatu dawabit akwai dabiti guda biyar a ciki الضابط الأول المكي ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة وانا شيء تعريف ما في كو وانا لتفن كان كان تابع سنشمك المكي ما نزل بمكة eh in an ce qur'ani maki ne ana nufin wanda ya sauka a makka wani kuma ba zai in ba ba zai tattaro ba saboda akwai wanda bai suka makan ba akwai wanda suka kan hanya akwai wanda suka gurin yaki misali wanda suka tabu suka ce masa tabuki kenan an gane to da haka sai dai kai amfani da lokaci ba guri ba in guri ne guranan da gurani suka suna da yawa amma kai amfani da lokaci zai samu maka da tsari alama kiyu ma na qabla al-hijra walau bi ghairi makka in an ce makki ba ana nufin dole sai ya sauka a makkan ba abin da ya sauka dai kafin ai hijira ko da ko ba a makan ya sauka ba والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو بغير المدينة أن شيء القرآن مدني كسورة مدنية شيء أنا نبني تاسوكا أباين آه، أن يهجر باين هجر مزال صلى الله عليه وسلم كودا كوبا با أمدين تاسوكا با إيسا أنا جدت لما كقرر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام مدينة هذا تاسوكا أرانا عرفا رانا جمع كو أهج مزالة أجر أنا أعرف إنك إنك كما تعيش متملكية كو نعم. أما هذا مدنية مدنية شيء سووا ده al'ibra bi zaman labi al-makan to me fa'idar sanin maki da madani da fa'ida masu tarewa kamar yadda muka faɗa wato shi qur'ani ba za maka gane zaukin qur'ani don ka san maki da madani ba in ka san in kana so ka san siyasar qur'ani to sai ka san maki da madani Wani yana taimaka masa sai ko a gurin ibara tsawon ayoyin wajen su maudu'in da suke magana akai duk wannan kana bi yanzu wanda ya san maki da manzo ko bai da qur'ani ba kawai aka fado masa ayoyi فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا يا كاتش الدكا شاكي ترمي دا دا هذا ذكر النبي هكذا كتب آيوين ka ana kalla ana ruwan tsawa daga sama amin da yana akwai ah, bandakuna da aka ware wa maza a nan sama da wanda zai kama ruwa da wasu abubuwan da ne amma abin da ya shafi alwala an zuba ruwa a nan bakin gate mutum zai je sa, a can wani ma ya samu damar yi abin sa amma da kuma ta wurin sauka nan sa'an nan kuma mata su ne aka ware wancan kasa inda suke sallah to daidai wurin kuma wannan ma tsakunan za a yi haƙuri da su saboda kaiwa da komowa tsakanin su ba daidai ba assalamu alaikum to haka za ka ta ganin ayoyin maka gajeru kuma wuta kawai suke ruwa ruwan wuta kawai suke sannan kuma maudu'insu sun fi karfafa aƙida. Aƙida ko da yaushe to ka ka san maki ka san madani yanzu ba za ka sai ka ga mutum ya tara mutanen kirki kuma sai wa'azin wuta yake musu da azaba sai musu wazin wuta da azaba wani ba shi da ba shi da test na tadarruji na alqur'ani wurin saukarwa ba ba shi da wannan qur'ani da aka zo madina ya ayyuhal ladina amanu yake cewa sai ka ji an dauki aya doguwa amma wannan summa nazar summa abasa wa basar summa adbar kawai aya ɗaya kalma ɗaya biyu aya ta gane kalma ɗaya biyu haka ake tafiya amma din sai ka ja numfashi ka tabo shi san kana suka ƙwarya ma a waqfu da liftida sai ka ji ayoyin ya ko saboda shine zaka ja numfashin ka numfashin kai kare ka nemi guri ka tsaya ka kuma dauka ka kuma nemi guri ka tsaya ayi ne madaniya suna rarrashi suna bayanin hukunce hukunce an samu guri an zauna an samu karfi ana magana jihadi ana magana wani can ko sai dai maganar ayi hakuri maganar yadda ake rugurguza hujjojin arna magana ayoyin kitkit zaka je su ga kwari ga karfin abin nan ga kuma babu shi. duk operation fire for fire ko ake shi kawai ake to Allah ya raba asiri amma yana da kyau ka san hikima wannan hikima tana taimaka da'i an ji malamai ka san wanda kalmar da zaka faɗa nan da kalmar da zaka faɗa can duk qur'ani ne amma kalmar da kalmomin da yake amfani da su anan shi yasa kan kaji kalmar kalla ma yana cikin yanda ake gane sura makkiya kada an ce kalla ba to kaje ka bibiya sura makkiya shi ma hmm. in kaje an ce kalla din nan an yi tsawa to sun ka bibiya sura makkiya shi amma abin da bana manta ko wani da ga yadda shi gun daurin aure zai walima saboda fikin irin nasa ko gurin daurin aure ba kawai aka ce dan taba mata ya sarmi na Qur'an bude bakin sai ce fa in ballaka ha falata ilmu min ba sai in zallaka har gurin walima to ai ko ko banki in ma tsaba lakum ya jawo sai ta harare shi a zuciya ko to bala dana fa in zallaka ha ina la fi dan wa ashiruhun bil ma'ruf Allah mun san awwal salis asul madaniyati 20 sura sura madina guda 20 ne suratul baqara suratul ali imran النساء nur الأنفال التوبة النور الأحزاب محمد الفتح عليه الصلاة والسلام الحجرات الحديد المجادلة كو مجادلة الحشر الممتحنة كو ممتحنة الجمعة المنافقون الطلاق التحريم النصر wannan surorin guda 20 kai tsaye ba kai kai ka ce masu madaniyai kai tsaye ba kai kai ba to akwai kuma abdul rabi as-suwar sura surun da aka sabani wasu sun ce sun ce madina wasu sun ce sun sun sauka kuma kamar sun sauka kana duba tafsiri da kowa tafasil na magana za a amma min ana da a akan cin makiye ne ko madina ne guda goma sha biyu ne ga suna jere al-fatiha ar-ra'd ar-rahman saf as-saf at-taghabun al-mutaffifin al-qadr al-bayyina az-zilzala al-ikhlas al-falq an-nas wannan akwai saɓani? to kaga ko iyalin ka ka karu da ulumul qur'an saboda kai qur'ani kake duba ga duk sura ana sa mata makiya ko madaniya kawai ba ga an sa makiya au madaniya kenan ka anan ka gano cewa akwai ijtihadi inda yanzu an sa makiya a irin wannan surorin guda goma sha biyu kasan an yi iri irtihari ne sai aka yi tarjihin ɗaya daga cikin akwal ko ko kuma ga wata an sa mata madaniya a irin wannan yanayin kaga an yi tarjihin madaniyancin ta ne akan makiyancin ta an gane me yake so na ce sai kuma sauran su ne kai tsaye ba kai kace ba su ma ka kira su makiye to kaga yanzu muna da 20 32 kenan ko 32 saura nawa kenan 82 a cikin sauran alkur'ani guda 114 to ga an faɗi 20 madaniyya silfa ashar mutalafin fiha 82 ko 82 Su wannan guda 82 kai tsaye sun wa ba kakaice ba yan maka ne shine abwabitul khamis a tsoron makkiyat ma duna zari tsoron maka ne wanda ba nan ba Albabun rabi' asbabun nuzul babi na hudu ne yake bayani akan asbabun nuzul sauka saukan ƙurani qur'ani yana da sababun amun wa sababun khas ma wa sababun am am shine duk an da aka tambaye ka me dalili me sanadiyar saukar sura kaza ko aya kaza ka bincika kaga babu hadisi ko aya da ta nuna akwai wani sababi na musamman to ka ce amsa ita ce hidayatul umma القرآن كف ياسك أن يدني الشرير داخل مكو ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم للتاب أنسو كما قال شيني لتخرج الناس لأنك فتدى مثلا من الظلمات دقا شكين دون كلا كلا دون دائل شدون منافر شدون كافر شدون رسم توسيدون إعمات الجنة دد دي دون دي كلا كلا إلى النور إلى نور الإسلام نور الإيمان نور, نور الهداية هذا تو wannan shine asali kowace aya ko da sura ta shiga cikin wannan sabon amun amma wasu wasu na sabon khas ma huwa sabon khas shine abin da inda kana ce asbabun nuzul ana magana ne akan sabon khas ma huwa sabon khas huwa ma nazala alquran bi sha'nihi waqta nuzulihi ka su'alin aw waqi'a wajen mata abin da na faɗa zan kuma mai mata ma nazala alquran bi sha'nihi وقت نزوله كسؤال أو حادثة أو واقعة نعم ما نزل أحسن بشرط حادث آه, آه، بمبدونا بمبدونا كذا علم ماتا أقول يعني يذكروا نبي تبرا لم بذكروا نعم ما نزل القرآن بشأنه وقت نزوله كسؤال أو واقعة a yanzu da nasan san za a ci da yawa abin ya fata sarrafin mare sai ta barbare masa kwam daya za mu ji anan gaba insha nan gaba cikin za mu ji ko ina jin wata gida karatun gobe tun da ko yanzu lokaci ya kure mana in mun zo magana jami'in qur'ani a lokacin manzo Allah me yasa a lokacin an dogara da ƙwaƙwalwa ne insha Allah za mu ɗanyi tsokaci a wurin to shine me ma'anar ma nazar qur'ani bi shi ne sabon nuzul duk abin da ƙura'ana ya sauka yana bayani akan sha'anin sa waqtan zulihi lokacin sauka alqur'ani ka su'alin kamar tambaya aw waqi'a ko wani abu da yaya yanzu suratul masad tabbata da abi lahabin wa tabb tana sabon sauka manzo Allah zaka suka masa da anzir ashiratakal aqrabin ya tattara yan wasa saboda cika ubannin ya kira su ya amma ma ya daga cikin abin da yake ce musu ce zan ce muku akwai mayaka wannan kwarin za su kawo muku hari sun za ku da suka ce ma jarabna alai kadiban qat ba mu taba jarraba ka da kariya ba ko da kai ne gaskiya ne sai ce fa inni nadhiru lakum bayna da azabin shadid ina muku gargadi da azaba mai shadid ko bude bakin Abu sai ce tabbal laka sa'iral yau wato idan ma da kai mai amana ne da kai me kaza ne me kaza ne to wani ya zama past tense eh amma sa'iral yau daga yau kan tabbal lak kai wal iyad billahi sai Allah ya shuka da tabbat yada abi labin wanda kalmar ma dai amfani ita ita ce kalmar farko a cikin sura ko abu wani shi kira da ne sabon nuzul abu a kurkuce suratul fil ita ma san da ko shin tana sabon nuzul tana da shi tana da shi wanne ne shi ha wani abin ba daure aka yi ba zan iya jago ما نزل القرآن بشأنه وقت نزوله كسؤال أو واقع أنت سورة الفلتر هذا لسبب نزولكم aya kuma haka zamu ba ta da shi inda kun gane definition ba ta da shi ice shi ta shine ana karanta tun a islamiyya ko anna abarata maliku habashata ko ba ka ji karanta to dai ana karanta wannan amma ba san mun zulmi ma nuzul qur'ani bi sha'nihi abinda qur'ani suka yana bayani kan sha'anin sa lokacin nuzuli lokacin saukar alqur'ani abin ya faru an gani lokacin saukar alqur'ani lokacin abin ya faru sai qur'ani sauka dan wannan abu اما یه شی حدیث تلفیر تفاهم كذا عام ولادة النبي كو شكرا لك يا فمان سبحان الله انا فيشني عام الفيل كو نعم. كذا كينن سكان انت ما نفرس كو شكرا 40 zama labari an gane ya zama labari kenan ba sababin nuzul bane an gane to da haka da yawa wasu lura tufan zaka san sa wannan a matsayin sababin nuzul shi zama kawo ba sababin nuzul bane ka su'alin kamar tambaya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul ma ismun kabir yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adl yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruh yas'alunaka wa yas'alunaka yas'alunaka wa yas'alunaka da yawa kana ji ga ayat tana tafi da sababin nuzul din tana faɗa maka ne sai saukata Shi ne an yi tambaya kan kaza to amsa ce akan wannan tsarin da aka ne ka su ari aw waqi'a waqa'a din da yawa barin ba mu sanin guda ɗaya ko biyu saboda lokaci min sori mu wuce babu mu shiga wani dan mun shiga babu na biyar da na shida wasu guraren banda nan waqi'a kamar ya wani lokacin waqi'a ta kan faru an shiga wani hali an rasa ya zai sai aya ta sauka kamar lokacin da eh, sarka sai da tana ta tabbata ba a tare da ruwa kuma ruwan su ya kare kuma an tsaya neman sarka lokacin sallah kuma ka gani an san alwala ce ake idan kun san idan sa ta usul wujuhakum zuwa gashi to yanzu kuma ga shiga wani ne ya zai sai ta yi mama ta sauka ga wannan yanayi wannan sauka a ga magance wannan wani lokacin kuma za a shiga wani abu a samu rikicewa a rasa meye ko ba menene yanzu a ita shari'a a duniya ka sa mai gaskiya ce shi kansa alƙalin ya rude ne lewis ta famin karfiya da hujjoji sai sa ba shi ga wata shari'a sai a lahira to irin wannan lokacin a zamanin manzala sai ayat Allah ya saukar da aya sai ta yanke hukunci sai a gane wane ne sai a yi walƙiya ko a ganshi kamar me kamar abdullahi bin Ubay bin Salul watan kawai nan daga yake ke cewa la irada ana lil madinati la yukhrij min al-azmi min al da mun kowa madina yayi madaukaki zai fudda makasanta yana rufin shi da su sune madaukaka manzo Allah kuma wal iyadu billahi saban sune makasanta sai Zaid bin Arqam matashi muminin gaske sai ya faɗa amma amma sai faɗa manzo Allah manzo Allah kuma saboda kai lamari sai manzo Allah wannan fa mumine ne salihai suka zo suka faɗa akan munafikai da kowa san munafikai ne amma sai ya sai da ya bincika ita shin haka ne suka ce kariya ne ba haka bane ha Abdullah bin Ubay misali yake nuna ya zai ma a garda sai ya rushe a gare ta shi abin da yake nuna kenan za a yi a gaba ta sayar rushe to sai aya ta sauka ta ce ya tun tunda Allah ya ce ya kuluna kuma shi kenan ko ya kuluna la in raja'na ana ilal madinati la yi al a'azzu minha al adhil wa lillahi 'izzatu wa li rasuli wa lil zuwa karshen aya irin wannan da yawa takan faru kamar kamar kisar a hadisatul ifki kaga shi ma ba dan sauka aya ba da wasu nan cikin rudani shi daga sai ko ba daga sai bane ko haka to duk irin wannan a saukar aya ala mu ulaika mubarrauna to duk mai imani kuma shi kenan magana ta kare ya san abin dari bisa dari Allah da kansu ya ce ya wanke su tas mimma ya kun duk abin da yake faɗa bari aine su mubarrauna ba bari una ba fa mubarrauna eh ismul maf'ul waye wanke su Allah ne wanda Allah ya wanke ka kuma zaka an gane to shi sa ayoyi da yawa a hawadith da yawa kamar sanan kamar suratul mujadala ko mujadala kawla binta sa'alama yayi aure ta tun tana matashiya kamar da take faɗa da manzo Allah bayan ta gima kuma sai siffanta da mahaifiyarsa kuma tun a zamanin jahiliya uwa ba ta wasa ba shi. in dai ka cewa matarka ka siffanta da mahaifiyarka gurin haramci ba gurin kama ba gurin kama za ta iya kama ba matsala wataƙila ma daman da kai da matar ka da dan wani ƙanƙani ne ko eh zan yi wa mafusan kamar su ɗayan amma gurin haramci to uwa ba ita ce muharrama number one Allah ce mata alaikum su ne farko muharrama number one ta karshe ita ce uwa to sai siffanta da wannan kuma tun a jahiliya in an samu ka an samu rabuwa ke da kuma ta ga ya'ya ga kuma yanzu ba wanda zai shafata dama shi da ya san tun da me yake cewa walli haraha man yatawalla qaraha ko eh wanda ya sha dadin abu shi kamar da kuma ya sha zafin sa Eh, kai in ka ji daɗin abu to mun zafin sa ya zo kamata ya kai maka jure ka ɗauka ne ba kuma ka sha daɗin sa ba kuma in wahalarsa ta zo ka janye wannan ba adalci ya shi kenan da ya zo take faɗa manzon Allah manzon Allah ta ya za ya riga ya yi zahari ta ce manzon Allah yanzu fa tun ina da ƙuruciya ta da kaza da kaza manzon Allah ya faɗa ta da yana yana faɗa tana ruwa ta ce da ƙarshe dai ta tura al'amuran ta can sai Allah ya sauka da ƙarsa ni Allah ko lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kaga duk dai wannan waqi'atin nazar to shine sabon zuwa yana da yawa na san kun hararo da yawa da azukatan ku to wannan dai su ne da fiyar su ne ba abu babu tsani me babu awal nuzul qur'ana ala qismayn sauka wa fihi thalathatu dawabit akwai babu guda uku nuzul qur'ana ala qismayn sauka alqur'ani yana kan kaso biyu ya kasu kaso biyu akwai irtidaiyin wanda yake sauka ba tare da yace wanda yake sauka tashin farko shine ibtila'i daga bada'a ko isa muka ce bidaya farawa ko akwai wanda yake sauka kawai wa huwa ma lam yataqaddam nuzuluhu sababun yaqtadihi shine abin da ba wani sababi da yake nuna shine sanadiyar saukarsa akwai kuma yin wanda yake mai sababi wa huwa ma taqaddama nuzulu sababun yaqtadihi shine abin da yake nuna akwai wani sababi wani dalili da yasa ya sauka ya sauka ne dan ba da amsa kamar da muka ba da wannan misalan masalin wa ababu salis ababu thani dabiki na biyu shine al'ibratu bi umumi lafzi bi khususi sabab abin la'akari shine gamewar lafazin ba takaitawar sababin ba kamar me kamar kisanan ta kaula da muka kawo aga al'ayar ta cewa ta allazina yuzahirun min nisa'in ba ta ce allazi yuzahiru min imra'atihi ba ko aga allazina dukkan wanda suke yuzahirun suke zahiri min nisa'in ga matayensu aga lafazin amini an yi generalizing din lafazin to ba za ka ce ya keɓe iya kaula kawai ba duk wanda ya yi irin wannan hukuncin sa kenan shi ne ma'anar al'ibra bi umumi lafzi na bi khususi a sabab an gane wannan duk da a gurguje a gurguje wani lokacin kan samu yanayi ba da dama cewa ne ana duba ba sababin sai an yi takhasisin lafazin kamar ya manzo Allah sallallahu alaihi tafiya sai ga lullube wani mutumi ta ya tambaya sai ka ce ai wani ne azumi yake an masa ɗayan rumfa haka sai ce laisa min albirri siya siyamu fi safar ko baya cikin nagarta azumi a lokacin tafiya in ka dauke lafazin aminsa haka duk wanda ya azumi a lokacin tafiya kawai karfa ido kace kai zahiriya kawai laysa min albirri asyamu fi sabr baka duba sauran hadisi da ayyuka baka duba sa'i ba to duk wanda ya azumi a tafiya kaga bai nagarta ba bai yi wa Allah da'a ba an gane to amma sai duba da wannan sabon sai aka duba cewa ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya an yi tafiya yana azumi wasu da cikin suna azumi sabai ma suke cewa muna yin tafiya wasu suna azumi wasu ba sa yi masu azumi ba sa aibata marasa yi marasa azumi ba sa aibata masu yi ko to ga wannan sai ya nuna maka me me ake nufi da wancan hadisin ana nufin ga wanda zai ba shi wahala duk wanda azumi zai ba shi wahala to baya cikin nagarta kuma ya azumin a lokacin tafiya an gane sai wannan alhamdulillah الضابط الثالث تعدد samu والنازل واحد أكن ya zama mai yawa? abin da ya sako guda ɗaya ne wata azul nazil wa sabu wahid ko kuma a samu nazil din da yawa a sababin kuma guda ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan abin ta kan ba rike wasu